الحمد لله الحمد لله الذي صب الماء صبا وشق الأرض شقا وأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل من الماء كل شيء حي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله الماء آية من آيات الله ودليل من دلائل قدرته الباهرة قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إخوة الإيمان تعيش بلادنا أجواء ممطرة وسحبا غائمة وأودية جارية ونفوسا برحمة الله مستبشرة فرحة وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد عباد الله إنه طول الأمطار ونزول, ونزول الماء رحمة من الله رحمة من الله وبركة على خلقه وربما يكون عقابا وعذابا لآخرين لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا تغير لونه وألف ذلك في وجهه ولما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد أذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا فكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يسأل الله فيقول اللهم صيبا نافئا وإذا كثر المطر وزاد عن حده وخشي منه الضرر يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فعلينا أن نشكر نعمة الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة وأن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملنا مع نزول المطر فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم واشكروا نعم الله عز وجل عليكم وتأدبوا بآداب نبيكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا الحمد لله كما أمر والشكر له فقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله الماء الماء نعمة من الله جليلة وهبة من الخالق جميلة الماء أغلى مفقود وأرخص موجود جعله الله للأرض حياة ولعباده بركة ولعباده بركة ورحمة وللأنعام رزقا وفيه دليل واضح على قدرته على إحياء الموتى وإثبات ال... وإنبات البعث و... وإثبات البعث والنشور فالذي يحيي الأرض بعد موتها بالمطر قادر على إحياء الموتى بعد مفارقتهم للحياة قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينزل علينا من بركات السماء وأن يعمر قلوبنا بطاعته ونسأله تبارك وتعالى أن يغيث قلوبنا كما أغاث بلادنا وأن يجعله صيبا نافعا وأن لا يجعله بلاء ووباء علينا إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، godiya ga Allah madaukakin sarki da kuma salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kudu ba takaitacciya ta ja hankali ne da kuma nuni akan ɗaya daga cikin manyan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayinsa wanda in ba don wannan ni'ima ba ma rayuwa ba za ta yiwu a doron ƙasa ba Shi ne ni'ima ta ruwa wanda Allah yake cewa mun sanya wato rayuwa a cikin komai ta hanyar ruwa saboda haka ruwa ni'ima ne daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya yi ma bayinsa kuma abu ne da yake nuna ikon Allah maɗaukakin sarki wajen rayar da mutane bayan mutuwarsu wajen kuma cewa wannan rayuwar mai ƙarewa ce inda mun zamanto masu lura kuma a lokacin ruwan yana iya zama jarabawa ya zama azaba ya zama bala'i ga wasu mutane kamar yadda muke ganin abubuwan da suke faruwa musamman a wannan shekara mun duba bara za mu ga cewa ana ta kuka cewa an samu ƙarancin ruwa an samu ruwa ya taƙaita saboda zafin yanayi saboda wasu dalilai da yawa dai da ake faɗa to yanzu kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo ruwan ya zama ruwan kaman ana ganin yayi yawa to Allah maɗaukakin sarki yana saukar ma mutane da ruwa daidai da buƙatar su ne Allah maɗaukakin sarki yana raba ma mutane arzikinsu daidai da inda suke buƙata ne don haka kamar yadda ruwa ya zamanto rahama ne kamar yadda Allah ya ambace shi da wannan ya siffanta shi da haka Allah ya ce wa huwa allazi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanat wa yanshuru rahmatahu Allah yake wato shimfida rahamarsa kenan ruwa rahama ne daga Allah madaukakin sarki rashin shi wahala ne yawan shi kuma bala'i ne samun shi kuma ya zama sauki ne domin babu abin da ya kai shi sauki in an same shi abu ne wanda yake mai sauki tunda rayuwa ba ta yiwuwa sai da shi to amma kamar yadda ya gabata cewa yana iya zama azaba ne Allah zai ma wasu mutane da shi shi yasa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga hadari ya taso ya ga iska ta kada hankalin shi yana tashi yana zama cikin rashin nutsuwa yana firgita har ɗaya daga cikin matayensa na na Aisha ta tambaye shi ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga cewa idan ruwa ya taso idan iska ta taso kowa yana farin ciki yana murna amma kai kuma kana cikin tashin hankali yace ai dalili kuwa shine domin wasu mutane an halakar da su da iska wasu mutane kuma sun ga hadari ya taso suka fita suna murna sai ya zamanto musu azaba aka musu ruwa na azaba yanzu abin da ya faru a wasu ƙasashe musamman wanda ya fi muni ya fi ɗaga hankali shine na ƙasar pakistan wanda ruwa ya ɓata musu abubuwa da yawa wanda ba za su iya komawa cikin daidai ba to wannan ya to jarabawa ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsoron haka ɗin yanzu za ka ji manoma suna cewa e an samu ruwa amma kuma ruwan ya yi yawa ana buƙatan a taƙaita shi kenan wa zai taƙaita shi wanda ya sauke shi shine Allah Allah da ya sauke shi ne zai takaita ruwa shi yasa sunna ta farko daga cikin sunnomin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama idan hadarin ya taso kuma ruwan ya zo yakan yi addu'a ya ce Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sanya shi ya zama hadari ne ruwa ne wanda yake mai amfani ashe akwai ruwa mai amfani akwai wanda bai da amfani dan haka yana daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da lokacin da muka ga ruwa mu yawaita irin waɗannan addu'o'i cewa Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka saukar da shi ruwa wanda yake mai amfani haka nan daga cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ruwa yayi yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan roki Allah ya takaita shi ko kuma ya canja alqiblar wannan ruwa din yakan ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah a yankunan mu ba akan mu ba domin gidajenmu ai ba buƙatar ruwan sama mai yawa ana buƙatar shi ne a gonaki da haka yana cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan nan a kai shi gonaki ya Allah madaukakin sarki a kai shi cikin wato kwarurruka da cikin koramu eh, inda eh, matsira take ta wato shuke-shuke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a ya tabbata cikin hadisi mai inganci wata rana mutum ya zo ana sallar juma'a ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dabbobi sun halaka hanyoyi sun katse babu ruwa ana shan wahala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya daga hannunsa a take ya roki Allah madaukakin sarki yana ba. ya roki Allah maɗaukakin sarki a take sai ga hadari ya taso sai kuma aka fara ruwa a cikin garin Madina wannan ruwa din sai da aka yi sati ɗaya ana yi bai ɗauke ba har wata juma'a da ta kewayo mutumin ne ya sake zuwa ya sake samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi ko waninsa shi ya manzo Allah ruwan nan yayi yawa hanyoyi sun toshe ma'ana hanyo ruwa ya cika da hanyoyi dabbobi kuma sun halaka da ruwa yayi yawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake daga hannunsa ya roki Allah madaukakin sarki yake cewa Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ka karkatar da ruwan nan a gefen mu ba akan mu ba kuma Allah ka sanya wannan ruwa a cikin shuke-shuke a cikin ƙorami ba a cikin gidajenmu ba to kenan yana da kyau da muka fara ganin irin waɗannan alamu na akwai alamar cewa za a samu ruwa mai yawa ko za a samu ambaliya ko a cikin ƙasar nan an samu a yankin jigawa an samu a wasu yankuna na wasu garuruwa domin idan yayi yawa zai yi barna kuma abin da ake tsammani za a samu daga cikin ruwan ba za a samu amfaninsa ba shine shuka ake dama da ruwa to idan ruwan ya zo ya ɓata shukar kaga babu amfani kenan saboda haka mu yawaita irin waɗannan addu'o'i din kuma mu zamanto masu godiya ta wannan babban ni'ima ta Allah madaukakin sarfi/ sannan abu na uku shine wannan ruwa da Allah yake saukarwa ya dinga tunatar da mu cewa kamar yadda Allah ya ta bamu misali ya saukar da ruwa bayan ƙasa ta bushe saboda haka haka ne Allah zai ɗauki mu kuma ya tayar da mu bayan mun mutu to wannan ya dinga tunatar da mu cewa akwai rayuwa bayan mutuwa haka nan kuma wani misalin da Allah yake a cikin littafinsa shine na cewa wato yanda duniyan nan take kamar ruwan sama ne za a yi hadari a yi iska a yi ruwa mai yawa ya zo ya lufe ko'ina kaga ko'ina ya yi kyau ya yi sha'awa tsiro ya ba da abin da ido yake so ya gani ya samu nutsuwa to amma kafin wani lokaci yanzu muna cikin watan tara yanzu nan da watan goma sha ɗaya ka nemi ruwa ka rasa Za ka ga kuma ƙasa ta koma ta bushe to wannan wani sako ne da Allah yake bamu cewa to haka na rayu wannan za ta zo ta ƙare da haka duk wani daɗi da za mu ji da wani jin daɗi da wani nishaɗi to mu dinga yi muna komawa ga Allah maɗaukakin sarki mu san cewa rayuwar nan ba rayuwa ba ce ta ɗorewa kamar yadda ruwan sama yake sauka ya zo ya zama kamar ba a yi ruwa ba to haka nan rayuwar nan za mu zo mu yi ta ya zama kamar ba a yi ba a duk lokacin da mutum ya mutu ya koma ga Allah to wasu fa za su ci gaba da rayuwarsu ne ba a ma san kai an rasa ka ba yanda ka mutun nan za su ci gaba da rayuwarsu haka kada mu ɗauka cewa eh, wannan gida ne wai da za mu dawwama a cikinsa da haka mu koma mu roƙi Allah maɗaukakin sarki alkhairansa kuma mu zamanto masu gode ma wannan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya mana musamman ni'ima ta ruwa babu ni'ima da takaita yau in kana da komai a duniyan nan in babu ruwa a gidanka kana cikin tashin hankali saboda haka ruwa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki shi yasa cikin waɗannan ni'imomi yana daga cikin abin da Allah ya ta bada misali da shi Allah ya bada misali da shi waje da yawa halittan ɗan adam daga ruwa ne Allah ce khuliqa min ma'in dafiƙin haka abubuwa da yawa daga ruwa ne Allah ya ce ma'an ladi ta tashrabun a an anzaltumuhu min almuzni muzni am na hannun munzilun wa ake saukar da ruwa Allah ne ke saukar da shi kada mu kalli wasu factors da ake faɗa a abu kaza ne ya kawo narkewan wata kankara ne daga wani yanki na duniya wannan yana iya zama wasu dalili amma Allah madaukakin sarki shine fari na farko na saukar da ruwa mu koma mu yadda da Allah mu imani da Allah mu roƙi Allah madaukakin sarki alkhairin da yake cikin ruwa din da damuna Allah ya kawo mana shi sharrin kuma da yake cikin sa ya zama ba akan mu ba domin ta iya yiwa mutum ya fita yana ganin hadari ya taso yana murna bai san kuma zai koma ya sauka akan gidansa ba yana iya komawa gidansa ya samu gidan shi ya rushe yanzu yanda ake irin wannan ruwa mai yawa musamman dai a wannan yankin in a wani yanki ne na ƙasar nan misali kamar ƙasar hausa da suke da gine-gine na ƙasa za ga mutane suna tashin hankali dan da an yi ruwa an ɗauke shi kenan to mutane hankalinsu zai tashi me zai biyo bayan ruwa rushewan gidaje tafiyan gonaki da sauransu saboda haka lallai ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki da ya kyautu mu gode masa shi yasa hatta a bangare na shari'a zaka ga cewa an nuna mana yanda zamu dinga takaita amfani da ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala da ruwan da bai wuce cikin hannu haka ba ba a san barnar ruwa yana yin alwala bil yana yin wanka da sa'i guda ɗaya sa'i ɗaya bai kai guga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka da shi yana cewa kada ku yi ɓarnar ruwa domin ruwa ni'ima ce ta Allah maɗaukakin sarki kada a dinga barin shi yana yawo yana tafiya saboda haka mu sani cewa lallai ni'ima ne daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki kuma yana daga cikin abin da mutane suke za su sha kafin su shiga aljanna saboda ni'imarsa abu ne wanda yake ba za ka iya kore amfaninsa da ni'imarsa ba haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki wannan damuna ya sanya albarka a cikinta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kuma inda aka samu wato ambaliya na ruwa Allah madaukakin sarki ya kawo musu ɗauki. Allah madaukakin sarki ya takaita musu wahala inda kuma ba a samu wannan ambaliya ba kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare ya kawo wanda yake mai amfani ne abubuwa da aka rasa da rayuka muna roƙo Allah madaukakin sarki abin da aka rasa ya maida shi rayuka kuma da aka rasa su muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya yafe musu da fatan kuma Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu ya albarkaci mu ya albarkaci mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah sarki ya yafe mana in a summary we talk about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and amongst the most uh, valuable uh, blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to humankind is rainfall or water because rain is the source of all the waters that we have. Because when Allah subhanahu wa ta'ala brings down the rain, it now settles in the rivers, in the oceans, and other places. So we use it for our day-to-day -day activities. It is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. And uh, that is why in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala uh, has mentioned a lot, many examples which Allah subhanahu wa ta'ala shows us that rainfall or water is very important to our lives. Allah subhanahu wa ta'ala said, uh, and whatever you have of favor, it is from Allah subhanahu wa ta'ala. So this uh, rainfall is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala to us. We can see that uh, some other places, they are suffering from drought, uh, that their water is not available. But Allah subhanahu wa ta'ala has given us, He is the provider. He provides other people with his mercy and denies on other people. It is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. This water that we are seeing and this rainfall, it can be a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala and it can be a punishment to other people. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it a blessing upon us. And also Allah subhanahu wa ta'ala said that it is Allah who sent the winds and stir the clouds and spread, the, spread them in the sky however he wills and makes the fragments you see. You see the rain emerge from within them. Therefore, this rainfall is a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala, and it is an important factor for the permanence of life on this earth. So Allah subhanahu wa ta'ala, when he sends down the rain, it is beneficial to the human race. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, his ways in dealing with uh, rainfall because there is not any part of our life that the Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't say anything about it. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he see clouds uh, gathering and the winds uh, coming up, the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to ask Allah subhanahu wa taala that may Allah make it a blessed rainfall. So when we see such, we should follow the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to ask Allah subhanahu wa ta'ala that this rain should be beneficial on us. Not a rain that will destabilize our, our, our farms and our houses and will be a punishment upon us. And also the Prophet sallallahu alayhi wa if the rain falls and it is now uh, large in quantity, the Prophet sallallahu alayhi wa used to ask Allah subhanahu wa ta'ala to take it away from our houses and take it to the places that will be beneficial to the farms, to the highlands, to the hills, to the rivers. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to ask Allah subhanahu wa ta'ala on that mercy. It is a mercy. Because if it is much, it means that it will be a punishment upon us. And Allah subhanahu wa ta'ala, He gives people according to their demand. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make this rainfall and these waters are beneficial to us, not as a punishment to us. And wherever we heard about this flood in other places, uh, other Muslim states, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to come to their aid. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala not to uh, punish, or to punish us with one of his blessings. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer all our prayers We ask Allah subhanahu wa ta'ala to put us among his faithful servants. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا يا رب العالمين اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم اجعل المطر على الضراب والآكام ومنابت الشجر يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين